أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun fara magana akan abin da ya shafi yadda namiji ya kamata ya kwanta da mace an fahimta ai to mun fara magana abin da ya shafi wal qublatu da sumbanta mata da yawa wani ya ce shi ba zai iya ba ko mata ta ce ba za ta iya ba sai ka ce wani dan iska algaba ta mala a ce mata ta biyo ka kofar gida kowa yana kallo ka miƙa mata baki ta miƙa ma baki a wannan ba zai amma kuma ba duk ranar da rikici ya haɗa su idan ba sa'a ba kowa yana kallo a unguwar yana dukanta yana danta a ƙasa za su iya yin rigima duk unguwar kowa ya sani amma ba za su iya yin abu mai kyau ba a unguwar wanda za a koya a wurin ba abin da yake faruwa ba kenan abin da yake faruwa kenan to shi yasa ka ga wani lokaci idan ka tafi neman aure hatta yanayin da mace ta mu'amalanci namiji a cikin gida yakan yi tasiri ga 'ya'ya idan sun yi aure su mu'amalanci mata haka ko mazan su a mu'amalanci mata matan su mu'amalanci maza idan yarinya ta taso ta ga gidansu kullum rikici ake da baban mamar ta ci kwalan baban an hau rikici to in ka auro ta kai ma za ta gwada cin kwalan ka wallahi saboda haka ta taso ta ga ana yi a gidansu ba haka bane abin da yake tafiya ke yana tasiri sosai to shi yasa hatta inda zaka je ka shiga ka nemo auren sai ka ɗan yi karatun tana ka ɗan dudduba tukunna ka ɗan zazzara irin in ba haka ba matsala za a samu sai ka nemo wani rafkeken gilashi ka sa wanda zai hango maka komai tukunna idan ba haka ba matsala za ka samu to sai aka ɗauka cewa waɗannan abubuwa abubuwa ne ai na turawa bayan ko daga musulunci suka kafa ka je ka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alwala ma in ya fito daga gida zai tafi masallaci karshen abin da ake rabuwa da ɗaya daga cikin matan siyama wata kis tukunna sannan zai tafi masallaci ana komawa gida farkon abin da ake fara ce ko ta rungume shi ko ya rungume ta haka ake amma kai kana nan kawai ka zo ka makale wannan ka kawai ka ɗauka cewa addini nan daga sallah sai karatun ƙur'ani sai a sawa ina ai dole shi yasa muka ce harka ustazanci a tayar daga ita daga asalin da kuma digital wannan shine an gane saboda liqaulillahi ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce nisa'ukum matan harful lakum gonakin ku ne inda kuke yin shuka tunda mutum yana neman taba ba dole sai ya aure ba Allah ya ce to fa'atu ahsakum ku zo gonakin ku annashi ito duk yadda kuka so ai kaifa shi'tu muqbilatan in ka so ka sadu da mace ta gaba wa mudbiratan in ka so ka sadu da mace ta baya ko ku yi a tsaye ko a girgingine ko a kwance ko a gefe ko a ina ne annashitum da kuma amma ba kamar fasara in shi ba da suka ce annashitum ko ta dubura ta ka yi saduwa da ita wannan fasaran ta banna ce an jabi. daga jabir yake cewa kanatul yahud yahudawa sun kasance idan aka rajul mar'atahu idan namiji ya je wa mace min duburiha ta ba min ta bayanta an gani amma fi ha a gabanta ya sani ita ta baya amma a farji ya sani sai suka ce to kana wajo a hawa to za a haifi ta yana da hararagan an san hararagan ta eh wulkili ne ko <laughs> wulkili ne ko tutun da hausan nan ne za a ga eh? in yana kallon da daga kamancin yake kallon to a nan da ake shago <laughs> to haka suka kan ba suka ce fa nazala sai Allah ya saukar yace ƙarya suke yace nisa'ukum harsul lakum matan ku gonaki ne inda kuke yin shuka dan ka fa asu harsakum annashi duk ce inda mutum ya ga dama ya sadu da matarsa da haka wasu yanzu fina-finan na turawa da suke yawo na kalar kwanciya daban-daban gurin mace wasu sun ɗauka irin wannan kalolin asali turawa ne suke da ikon yi musulmi ba su da ikon yi na haka an koya a gurinsu ƙarya ne ku da haka ke sa dole sai mun yi watsi da abu mara kyau mun ɗauko namu mai kyau na asali inda dama muna da shi a musulunci wa abbasin abbas ya yake cewa hadha al al-ansari wannan ƙabilar daga cikin mutanen madina wa hum sune ahadu wasnin mutanen da suke bautawa gunki ma'a hadal hayyi tare da wa'annan ƙabilun min yahudi daga cikin yahuda wa hum ahlul kitab wa hum ahlul kitab su ma abuta littafi kun san akan madina akwai bangarori guda hudu akwai aus akwai khazraj akwai banu qainuqa akwai banu nadir da aus da khazraj waɗannan larabawa ne da banu qainuqa da banu nadir waɗannan yahudawa ne to su larabawan aus da khazraj ai da ma mutane ne da ba su da addinin sama gunki suke bauta su kuma banu qainuqa da banu nadir mutane ne da suke da addinin sama suna da littafi wa kanu su yahudawa sun kasance ya rauna suna ganin cewa lahum fadlan alaihim fil ilm suna da falala akan su ainihin wato laraban a wajen ilmi tunda su suna da littafi daga sama sun san wani abu su kuma waɗannan laraban ba su sani ba kamar yadda Allah ya bada labari cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladhina kafaru fa kanu sai su kuma larabawan madina suka kasance yaktaduna bi kathirin min fi'lihim suna koyi da yawa daga cikin aikin da yahudawa ke tunda suna ganin cewa ai suna da ilimi wa kana min amri ahli alkitab yana daga cikin al'amarin su kuma ahli alkitab yahudawa la ya'tun nisaa ba sa saduwa da mace illa harfi sai a dan karkace kawai ba za a yadda a sadu da ita ta gaba ko ta baya sai dai a dan karkace a dan yi wata dabara wadalika astar wannan shine yafi suturtuwa ma kulun mar'a, abinda mace za ta kasance a kanki fa kana hadha alhayy sai wannan kabila ta kasance min al-ansari daga cikin mutanen Madina kadi aka zo bidalika min fi'li su ma sai suka yi koyi da yahuda to wanda zai sadu da matarsa sai dai dan samu dan karkace da bara wa kana hadha al-hayy wa'annan su kuma qabilun min quraish daga cikin quraishawa yashrahun an-nisaa shar'an munkar suna bayani ga mata bayani wajen saduwa bayani da su mata ba su sani ba matan madina ana fahimta da haka nan munkar ba abin ki ba munkar abin da su ba su sani ba da haka akan ce shara'atu lakal amra idan fata'tuhu wa idan na buɗe abu ne maka bayanin abun yadda to sun kasance ya yashrahuna nisaa suna wa matan bayanin saduwa sha'an munkar bayanin da su larabawan madina ba su sani ba wa yatalazzazuna sannan suna jin daɗi da matan minhunna wajen saduwa mukbilatin ta gaba wa mudbiratin da baya wa mustas wa mustasli wa mustalqiyatin da kuma ainihin wato inda ake samun dadin falamma qadima al-muhajirin al-madinata lokacin da su quraishawa suka baro makka suka taho madina tunda su ga yadda suka saba mu'amala da matansu a tango to tazawwaja rajulun minhum imra'atan min al-ansari sai wani mutum daga cikin mutanen daga cikin mutanen makka ba sai ya auri wata mata ansariya mutuniyar madina fa zahaba yasna'u bi dalika sai aka zo sai zo yana amfani da ita bai yadda da yanayin kalar kwanciya guda ɗaya sai dai ai kala kala ana gane fa an karatu alaihi sai ta yi masa musun wannan tace ita ko ba ta yadda ba su anan ganin ba haka suka saba ba sai dai a yi dabara a ɗan karkace gurin saduwa kawai wa qalat take cewa inna ma kunna nu'ta ala harfi mu ana zuwa mana ta gefe ne gurin saduwa ba kamar yadda kai kake yi ba ka sa ayi a kwanci ayi a tsayi ayi ta ina ayi ta ina mu ba haka muka saba ba fasna azalika sai dai kai ma ka aikata haka wa illa in ba haka ba fastalibni ka nisance ka daina saduwa da taja yaja taja yaja hatta shirya amruhuma har sai da al'amarin su ya girma fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauko matsalar aka taho wajen annabar ita don yi hukunci shin ita matan nan da tace sai dai a sadar ita ta gefe mijin ba ki da ikon ne kwance da duk ya kada ma ita ita ce take da gaskiya ko ko shi namijin nan da yake yana da iko diyar da ya ga dama ya kwanta a ita waye zai ruwa ne fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukare ce nisa'ukum harsun lakum da aka fa'atu har sakun annashi da ka namiji shi ke da gaskiya matan ku gonakin ku ne da ka bi yadda namiji ya ga dama yana da shi ya tsabi da masu kuma wannan ainihin wasu ne kuma irin wannan yanayin ne yake sawa yau ai wannan gobe ai wannan shi ba ai wannan da ka ga ne ba da kai wannan. amma in ya zama kullun abu guda ɗaya ake ko kanan dole za a samu ita ma tun da ta aure ta kullum ai wato wani wato wani su ta ce wasu yau tana buƙatar in an yi wannan abincin gobe a yi ba a da shi da a canza to aka fahimci ya zo aure ta ne da da yi da buƙatar sai ana talau yau a yi wannan gobe a yi wannan jibi a yi wannan ina fata an gane wa mudbiratin wa mustalqiyatin ya anibu ta abin da yake nufi shine mawdu'ul walad gurin da ake samu ainihin wasu wa ya harumu alaihi ya haramta ga namiji an yi asiyaha ya zo wa masu shi ya sami da ita sun duburta ta duburarta an gani domin wallahi akwai mazan suke yin haka kwanan nan da juna akwai wanda ya auri wata yarinya yarinya ta shekara ta goma sha hudu da aka da harkar nan ko da aka ya riga ya lalata masa kibira ga gaskiya ya ce mata wai aika nan ake saboda kun gaba ban ba ta mutum biya da ba ta kai ta ta ta ta an biya su da bayan muka ji labarin da su gudu da ta ta ina ba ta amfani to wannan yana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aka idan shi wanda ya ji wa mutum ya sa ta tana aida. aw mar'atun sun dubu da sun sadu da mace ta baya au kahinan ko ya je wajen boka fa saddaka da ya zaka da bokan bima ya kuri da duk abin da ya faɗa fa ai da fara da mamu da kana muhammadi ya kafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafin cewa duk abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana da haramun ne

ba ta ɗauki adduburan da ta ba an ga annabin da ke ta banda ta banda wannan ta banda ina fata an wannan shi ne wayan bagi ma ya kamata da mace da namiji an yi rubuwa sirina minikanin jima'a auren da za su wanda ka tafi za ka aure to ka sa a zuciyarka na san zan yi aure ne da niyyar da ke kafa masu jima'a kamar ita ma ba san ta sa a zuciya ta san ta yi wannan auren auren nan da zan yi zan yi dan in samu kaina daga fadawa wa insana kuma da kuma tsare kansu min al daga cikin afkawa fi ma arhamar Allah alayhi ma cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta musu fa in tuktabu idan fa innahu lalle yadda al'amari yake tuktabu ana rubuta مباغضتهما صادوا بسبب السبب لهما جماعتك من هنا يعني في جوا حق الالم حق الاسبوع الذي اخذ suka ba wanda ya ba wani kogin da wani kogin da ke mama sun tsada da Allah sai ka ga hanyar kaji sun san hanyar kaji sun san hanyar kaji ba ta Allah matsala wanda gina abu ba don Allah ba ba ta wani matsala sai ka kuma san da ka gina abu ba don Allah ba ko ba kuma za ka samu matsala بحديث أبي ذر أن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمتاني لك تكون صحابا النبي قالوا سنتي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الكفور بالإسلام ما تكتبها كنت بدل لا لا يصلون سنة يصلى كما نصلي كما يتنسي ويصومون سنة أدمي كما نصوم كما يتنسي amma wani kasantattu suna sadaka da su amwani da ainihin dukiyar su mazuki su mu kuma ba mu da dukiyar da za mu sadaka wannan azabar annabi amma in yi masu ciyon ne illa na kuma da قال سيف أوليس قد جعل الله لكم أي كما الله يكون يا بكم ما تصدقون أن ذاك الصدقة إن بكل تسبيحة صدقة تلك القوة التي أقل صدقة وبكل تقدير صدقة إذا أي تقدير صدقة وبكل تأمين إذا أي يلعب إيمان صدقة وبكل تأمين جدا تأمين الحمد لله صدقة وصدقة صدقة وأمر بالمعروف صدقة فجعل عين ولد ko kuma wani abu ne kamar لو وضع haram yana da yana da zunubi to kiyasi shi ne kun ke da abin da ya ke ana fahimta wannan ke da a cikin rayuwa da wata cikin wata Allah subhanahu ta tare na miji ya tare akwai bambanci amma walima shine a wuya a ci abinci a kaji shine walima li'amrin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda umarnin da annabi yayi ga abdurrahman bin abu kama ta kaddama da yake masa aulin walau bishaqi ko wal hadith burayda bin al-hasib qali yake cewa lamma khataba ali fatimata yayin da Aliyu kan Abi Talib ya nemi auren na na Fatima Allah ya ƙara masa yadda Ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa annabi ya ce innahu lalle yadda al'amarin yake fala budda lil ursi babu makawa ga angon da ya aure min walimatu siyayi to wayan bagi ya kamata an yulahi da fiha umura a wajen walima sai an kiyaye al'amara kamar haka Al'awal an takuna salasata ayyami ta kasance walimar bayan kwana uku ne sannan aqibat kuli sannan bayan namiji ya sadu da ya sadu da mace ana ganewa li'annahu huwa al-manqul domin shine abinda aka ciranto anin nabi sallallahu alaihi wasallama fa an anas qala yake cewa tazawwaja an-nabiyyu safiya annabi ya auri safiya waje al'isƙaha sai sanya ‘yanta ta da ya shi ne sadaka ha sadakinta. waje walima ta sai sanya walima talatata ayyamin bayan kwana uku to ana so walima ta kasance bayan mace ta kare da kwana uku sai a yi walima to kuma cin abincin da za a yi shi ne walimar ba wa'azi ba da haka idan ka kira mutane ka ce walimar wani aka zo aka yi karatu ba cin abinci wannan wa'azi aka ba wani ma bane ana ganewa yawa an dai wa'azi an tashi na biyu an yi da uwar salihi ne ka kira mutanen kirki zuwa ga walimarka fuqara'an talakawa ne au agniya an koma su kuɗi ne ana buƙatar wanda zaka kira su yi walima su zama mutanen kirki liqaulihi sallallahu alaihi wasallam haka muke san addini din aka faɗi magana sai a ce saboda Allah ya ce ko saboda annabi ya ce ya ce la sahi kada kai abokantaka da kowa illa mu'minin sai mu'min wala akul ta'amaka kada ka gayyaci kowa ya zo abincin ka na walima illa taqiqi sai mutumin da yake tsoron Allah shine sharadi na biyu sharadi na uku an yi yulima bi shafi mutum yayi walima da akuya au akza ko ya fa akuya kenan raƙumi ko sa ko kwa in ma an samu giwa ka kinci in wajada sa'atan idan ya samu yalwa li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abdurrahman bin auf da yace masa awlim walau bi shati kai walima koda da koda da akuya ne wa an anas qala yake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba aulama alamar atin min nisa'ihi yayi walima akan wata daga cikin matansa ma aulama irin walimar da yawa Zainab Zainab binti Jahsh kenan fa innahu zabaha shatan dan walimar ta akuya sai yanka wa yajuz ya halatta an tu'adda walimatu ayi walima a bayar da walima bi ayyi ta'amin tayassara da da abincin da ya saka ba an ce ayi walima da rago ba ko akuya to idan mata samu ba sai abin da ya samu ya halatta walau lam yakun fihi lamu ko la cikin walima ba nawa kuwa saboda a babin ciyarwa Allah ya ce ne yunfiqu zu sa'atin wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah me kudi ya ce dai kudin sa kinan an zo za a yi walima wanda yake da kudi yanka raguna da shanu dan walima wanda yake kuma talaka ne to la yukallifu Allah nafsan shi kuma sai ya kara mutane ya ciyar da su gurgudan abin da ya sawwaka na iya karfin sa قال أنس أنس يكي تشيوا أقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي زونا بين خيبر والمدينة مكان خيبر مدينة ثلاثة أيام وثلاثا وأنا يبنى عليه wanda aka ainihin wato daura masa aure bi safiyatu bintuhi da safiyatu bintuhi ta tare a wannan kwanakin uku wa da'awtul muslimina ila walimati Anas yace ni na kira musulmi zuwa ga ta annabi shirya. amma kana fi hamil khubz a cikin wannan walima ma ko ainihin wato gurasa babu wala la hamin ba nama amara annabi ya umarni bil anfa'i cewa a shimfida shimfidu fa ulqiya fiha sai aka aji a cikin wannan shimfidar da aka shimfida aka aji tam akwai dabino dabinan ma busashi wal aqati da kuma cikin cikin ba nuna wani ake tatsuwa a dakkara to da kuma ciki wasaman da kuma ainihin wato gari fa kanat walimata sai zaman ku wannan abinci shine abincin walima da aka asaman akan ce at wasawi gari ne za a haɗa shi da dabino a sarrafa shi ana kuma su asama to sai aka ajiye attam da ciki da kuma wani ainihin wato yanayin abincin da aka haɗa da attamr wasawi gari da kuma dabino shine hujja na cewa za a iya yin walima ko ba na ko ba na ga abin da ya sauwaka ana ganewa wala yajuzu bi halatta ba an kusa bid da'awati al-aghna a keɓance mawadata wajen kiran walima dunan fuqara idan da talaka in dai ka shirya walima ka kira malaka ka kira talaka ko kuwa saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce sharru ta'ami ta'arum walima mafi sharrin abinci ne abincin walima wani zai ce ya aka yi zama mafi sharri annabi ya ce yumna'uha man ya'tiha wanda ya kamata ya ji walima ya ci abincin ya amfana da shi sai a hana shi zuwa da kare sai a kare a ce kai wani ma rigar kare kalla a ce kai na raka ne ba za ka shiga nan gurin ba kai da gani ba kana zuwa gurin nan ba ba ka bane wa yud'a ilaiha man ya'baha wanda kuma bai da bukatar abincin shi ake kira ka kalla ka gani duk wata walima da za a yi walimar da ka kai walima da ka ga wanda suke da bukatar irin wannan abincin su kai zuwa gare shi su kuma ba sa kaiwa su kuma waɗanda aka gayyata sun fi ƙarfin abinci da haka sai kaga an ajiye kaza su kuɗinta wani ya balle kafa ɗaya ya ci ya bar kazar gaba shi ɗaya shi kuma wanda yake buƙatar kazar gaba ɗayan ta turmushe ta an kibarin shekaru ko kaga an yayyanko naman rago an ajiye a faranti wanda ya kamata ya zo wannan naman ragon yana ci kullum sai yana motsa an kibarin shekaru su wanda shi kuma ya ga ƙarfin dama wannan naman ba ta shi yake ba shi ake kinyata shi yasa annabi ya ce mafi sharrin abinci abincin walima wanda yake bukata ba shi za a kira ba wanda bai bukata a kira shi haka ake shi yasa wata walima sai an rarraba get pass in ka je ba get pass kana zuwa rabu wani ya sa bakin gilan shi na zazzaɓi bai ce maka go ba ba na ba a faɗa da hausa ba don ka magana da hausa a samu matsala da turanci ne sai ka ko ba ka koma inda ka bude ba haka ake ba sai daga ƙarshe an gama walimar kaga an tarkato abincin idan a irin wannan yanayin babu masu aiki marasa ƙarfi da za su kwaso abincin su kawo al'umma a gari su amfana haka za ka ga an tattara abinci mai kima an ji an zubar da shi saboda wanda aka gayyata ba masu buƙatar shi bane wanda kuma ya kamata su buƙaci abincin ba za su kai zuwa gare shi ba shi yasa annabi yace mafi sharrin abinci abincin walima a irin wannan yanayin da wani zaka ga in yaji a matsayin sa na fakiri shi abincin yanayin gurin yana ganin ma yafi karfin ya ci in ya ci zaka ga ya nemo wata bakan leda wanda aka ci ci aka rage akan teburi yana bi haka zai zo gida ka iyalan shi kaga su kuma suna ganin ai ka gyaru sai an ɗauki lokaci ana amfana da wannan abincin ba haka bane wa man lam yujib Adda a dawata duk wanda aka kira shi walima yake zuwa to faqad asallaha wa rasulahu ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah kuma za mu karanta da ku a usulul fiqh din da kaga lafazin asa to ko al-ma'asiyatu to yana nuna cewa wannan abin haramun haka duk wanda ya mutunta kai gayyace kai kira ka walima matukar baka da uzurin da yafi nashi to ka hakura ka in ka ƙi zuwa da gangan ka wa manzan Allah wa yajibu ya wajaba alaman duke ilaiha akan wanda aka kira zuwa walima an yi hadurha ya halacci walima li hadisi sabiqi saboda hadisin da ya gabata wal qawlihi idza du'iya ahadukum ila al walimati falyatiha idan an kira ɗayan ku zuwa ga walima ya je mata kenan kun ga falyatiha ne sai idan an samu dalilin da ya cire wannan umarnin daga wajibi ya mayar da shi mustahabi wayan bagi ya kamata an yi jiba ya karɓa kiran gayyatar da aka yi masa walauka na sa'iman koda ko azumi yake li qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum idan an kira ɗayan ku ila ta'amin zuwa ga cin abincin walima falyujibtu ya karba fa in kana muftiran in dama yana cin abinci ba azumi yake yi ba falyata amisi wa in kana sa'iman idan yana azumi falyusalli ya'ani addu'a sai ya wanda ya ce shi addu'a walahu ya samu shi wanda ya kira walimar an yi fitira ya ci abinci idan kana mutaqayyu an fi siyami an gani idan ya kasance wato yana azumin taqawwu wanda ya gayyace ka walima ka zo ya ce ga abinci ka ce azumi kake to ya samu ya sa ka ka ci abincin nan kana azumin ta ɗauki lafiya ma musamman ma iza alaha alaihi da'i in dan wanda ya kira ka yana ci ya ce a na ai babansa ne hakura zaka ce ka ci abincin nan ya matsa ya takura to ka hakura ka balla azumin ana ganewa ko na litinin ne ba azumin ta ɗau'i ba to in ya matsa ya naci ya ce ka haƙura to ka haƙura da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'am in an kira ɗayan ku zuwa ga walima falyujibtu ya karba fa in sha a qa'ima in ya ga dama ya ci wa in sha a taraka in ya ga dama ya yi ya bari to wa yustahabbu liman hadara da'awata amrani an so ga duk wanda ya halarci walima akwai abubuwa guda biyu a kansa al'awwal na farko shine an yada uwa li Ka yi addu'a wanda ya shirya waliman ba'adar al bayan an riga an gama waliman sannan za ka yi addu'ar ne bima ja'a anhu daga abin da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa'u abin da ya zo daga gurin annabi kuma nau'i nau'i me yazo Allahumma ghfir lahum Allah kai gafara gare su warhamhum Allah kai rahama ga wanda suka shirye wannan walima wa barik lahum fi ma razaqtahum Allah ka kara musu albarka cikin abin da ka azurta su ne Allahumma at'im Allah ka ciyar da man a'amani wanda ya ciyar da ni wa asqi Allah ka shayar da man saqani wanda ya shayar da ni ko ka ci akala ta'amukum al-abrar mutane manya bayan Allah sun ci abincinku wa sallat alaikum almala'ikatu kuma mala'iku suna muku addu'a wa aftar indakum as-sa'imuna kuma masu azumi sun ci abinci a gurin wannan yana da ciki al'amru sani al'amari na biyu addu'a lahu wa li zawjihi bil khair wal baraka kayi addu'a ga shi wanda ya shirya walimar kayi addu'a ga matarsa addu'a ta alheri da kuma Allah ya ƙara musu albarka kama sabaka kamar yadda ya gabata fitahan akbin nikahi ko barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa barakallahu lakum wa baraka alaykum wa wa la yajuzu bi halatta ba huduru ko wa la yajuzu bi halatta ba huduru da'awati mutun ya halacci wajen walima idan istamalat ala ma'asiyatin idan walimar ta tattare Allah ba an ce wajibi bane kaje to duk wanda ya shirya walima ka samu labari ga irin yanayin walimar akwai saban Allah a gurin kakka. saboda la ta'ata li makhluqin fi ma asyatil kare. illa an yaqsida sai fa idan zaka je kana nufin inkara bari zan je gurin walimar nan abinda za ka yi na saban Allah a gurin ni kuma sai na yi musu sai na tashi na ce ba daidai ba ne. wa muhawalat izalati kuma zan yi kokari sai na gusar da sakon Allah da za a yi to inda wannan manufar za ka bi to ya halatta fa in uzilat idan ka je zuwan ka yasa aka gusar da ɓannar to shikenan zuwan ka yana da amfani wa illa idan ko ka je ga ka a gurin amma ba za ka iya hana ɓannan ba to wajabar rudu to ya wajaba kuma ka tashi ka bar gurin wa fihi a cikin wannan akwai ahadithun hadisai min ha daga ciki an ali قال يسي صنعت طعاما نا أيكة أبنشي فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سين كراما ذن الله فجاء سي النبي يذو فرأى في البيت تساويرا سيغ أين واتو أتكين جدا أكي أين واتو بتم بتمي فرجع سي النبي يجويا فقلت سينس يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي me yasa ka juya babana da mamata su zama fansa gare ka qala sai annabi yake masa inna fil baiti sitran a cikin gidan nan akwai wasu labule wanda fiha a cikin labulan akwai tasawi butun butumi da aka yi wa innal mala'iku mun mala'ika da kun mala'ikun rahama ba ka baitan wani gidan wanda a cikin sa akwai ta tasawi akwai irin wannan butun butun shi yasa na duniya wa ala zalika akan ne fa jaramal salafus salih aikin maka na gari ya guda an abi mas'ud bin amir anna rajulan lahu ta'ama wani mutum ya shirya shi fada'ahu sai yake fa qala sai yace masa afil baiti suratun a cikin gidanka akwai gimajiman hotuna da ka aje na batun mutum qala sai yace na'am eh fa aba an yadkhula yace to ba zan shiga gidanka ba hatta kasara surata sai ka kakkare waɗannan hotunan na batun mutum thumma dakala sannan da ya kakkarya sannan sai ya shiga وقال البخاري امام البخاري yake cewa wada'a ibnu umar aba ayyub abdullahi dan umar ya kira abu ayyub al-ansari fara'a fil bait sikran sai ga a cikin gidan abdullahi dan umar sai ga ainihin wato labule labulen sai gan shi alal jidari akan bango fa qala ibn umar sai abu sa'id ibn khudri ya ce ah ya naga kun san kamar yadda gayuki ko samari ga mutum ɗakinsa ya kewaye shi ga baki ɗaya da labule ba wundo ba ba ƙofa ba ɗakin ga baki ɗaya kewaye shi da da labule ba a yi haka haramun ana ganewa ƙala bin Umar, abu ayyub al ya naga gidanka ya kikkewaye haka yaushe gidanka ya zama kaba ne ba kaba ba sai aka kewaye da labule ga baki dinka yace yaushe gidan naka ya zama kaba ne an kewaye ko ila na labule fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace ai labana alaihi nisa mata ne wasu kafa karfin mu akan matsalar bani wani ka san mata dole sai hakuri sai an yi hakuri fa qala sai yace man kuntu akhsha alaihi abinda na kasance ina jin tsoron akan shi akan wasu madansu matansu su rinjaye shi falan akun aksha alayka kai ba na ji maka sai ce fa wallahi ni na rantsi da Allah la at'amu lakum ta'ama wannan abincin da ka shirya saboda ni to ba zan ci na fasa faraja a sai juya sai ya koma ana gane to in ka je gurin walima kaga an yi wani ba daidai ba ka ce a gyara an ba za a gyara ba ka ce ki kai gaba shikenan wa yajuzu lahu ya halatta ga shi namiji an yamsa halin nisa'i ai sauki ga mata fil kursi a wajen angwanci a wajen amarci bi ilanin nikahi wajen sanar da aure bi darbi da su duka ana dufi akan dindufa ko fakat wannan dindufan kayan kiɗi ne na laraba wanda a nan ƙasar wasu ke kwatanta shi da alƙalli shi ne shanku to a nan ba laifi mata su ɗan buga shanku wanda yanzu ‘yan matan ma ba kowace mace ta san ma shantun ballantana ma ta iya buga shantun ko kuwa eh? didi suka sani yanzu wa bil gina'il mubah da kayan kiɗa wanda ya halatta da haka matsalar kiɗa wasu sun buɗe ta da yawa wasu kuma sun tsuke ta da yawa kuma khairul umuri awsatuha amma laysa fihi wasful jamal kiɗan da ba za a zo ana yin shi ba mata na yi suna ta siffanta kyan mace kar a yi wannan wa dhikr al fujur da kuma ambatan kalmomi na fajirci ba a buƙatar wannan duk kiɗan da za su zo su a wajen kiɗe-kiɗen da waƙe-waƙen wanda su ya shafa kuma kalmomin da ake amfani da su akwai ba wannan bai halatta ba wa fi zalika a hadisin a cikin wannan akwai hadisai min ha daga ciki qauluhu fadar annabi da yace a'lilun nikaha ku sanar da aure wa qauluhu da yace fasl ma bainal halal wal haram abin da ke rabawa tsakanin halal da haram shine addufu buga dindifa was sautu da kuma daga murya fin nikahi a wannan aure ai aure idan aka ce an yi a unguwa idan nan ne su ne suka ba da auren to zaka ana kaya kaya in kana yankin zaka gane wani abu ya faru idan kuma a'a can ne inda shi ne auren to zaka ga anguwar ana kaya kaya wani abu ya faru da haka daga sanda za a ɗauki amaryan da ka ji nan ana kaya kaya da haka irin wannan ɗan buɗa da mata suke da waye wannan duk ba laifi saboda ai amarya za a ɗauka in an tafi can ba laifi amarya aka yi a ji ana ɗan wani harakawa ana ɗan wani motsawa saboda shine bambanci tsakanin zina da aure idan an yi aure ya kamata a sani zina ce idan an yi ba a sani sai an bakoye tukunna sai dai kaga wani abu ya bayyana ya zo ya gallaba mutane daga baya وعن خالد بن زكوان قال يكي قال قالت الربيع بنت معوذ بن أفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياذو فدخل hina بني علي lokacin da aka daura min aure na tare da majina fajalasa sai annabi ya zauna ala firashi akan shimfiɗa ta kamar jilisi ni kamar yadda kai ma ka zo ka zauna faja'alat juwayiyatu sai juwayiyatu sai ta fara ba sai ta shigar ba sai ta fara lana gare mu tana yadribna bidufi sai mata suka dinga ainihin wato duka buga wannan dindiban wayan dubna suna ainihin wato ambatan man kutila waɗanda aka kashe min abadi daga cikin iyayena yawan badarin yana rakin badar ana ganewa dan haka in an yin dubna malamai suka ce wato hiya zikir awsafil mayyit ka dinga ambatan sifofin wani matacce bi sana'i alai, da yabo akan shi sannan da kuma lissafa abubuwansa masu kyau da karanci abinda ta dinga yi kenan in qalat ihdahunna sai ɗaya daga cikin ƴan matan da suke buga wannan dindifan suna waƙe waƙe sai ɗaya take cewa wa fina nabiyun ya alama ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ta abin da za a gobe ma ya sani fa qala sai manzon Allah ya ce mata da ihada to wannan maganar da kika faɗa ki barta ba na sanin abin da za a yi gobe in ba Allah bane ya sanar da ni saboda Allah ya ce wa mata da ni nafsun ma za ta kasimu ba wata rai mai ta san me wani zai yi gobe in ba Allah subhanahu wa ta'ala wa quli ki faɗi bil ladhi kunti abinda kika kasance kina faɗa ana ganewa was sunnatu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idza tazawwaja wajen bikira, idan mutum ya auru budurwa alas tayyibi ba ba zawara ba to a tsama inda hasaba bayan ta kare zai zauna a ɗakin kwana bakwai da haka shi ibn hazm yayi zafi yace ko sallar jami'i ma kan da fito an ya wa <laughs> ana gane sannan daga nan idan ke kwana bakwai idan kana da raguwar mata wa ƙasama, sai ka dawo ka ci da rabon kwana to wannan za a zo a yi rajejeniya ne kwana biyu za a dinga yi ko kwana ɗaya ɗaya gwargwadon yadda yarjejeniya ta tabbatar tsakaninku da matan wai za tazawwaja sayyiba idan mutum ya auri kuma bazawara alal bikiri ba budurwa ba to a kama inda ha zai zauna a gurin ita kuma kwana uku ana gane sun makasama sannan daga ran in yana da ragon wasu matan ba ita ba sai ya ci gaba da raba kwanaki hada ko haka za rawa abu kilaba an anas abu kilaba tul ko haka anas ya ruwaito wa haka ya ruwaito daga Anas dan Malik wanda yake da kissa mai ban mamaki kwaran gaskiya gaske Abu Qilabatul Jurmi wa qala Abu Qilaba yake cewa walau shi'tu da na ga dama da qultu da Anas inna Anasan lalle Anas dan Malik fa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam da na ce wannan maganar ma ya ji ta daga annabi ne kun san muna da hadisi al-marfu duk maganar da sahabi ya faɗa ko bai ce annabi ya faɗa ba idan malamai suka ce wannan maganar lahu hukumar rafi to suna nufin annabi ne ya faɗa ko da sahabin ya ce annabi ya faɗa sannan idan sahabi ya faɗa abu ya ce annabi ya faɗa suka ce wannan maganar mawqufi ce to maganar a sahabin ne ya faɗa ba annabi ba ne ya faɗa ko kuwa wa yajibu alaihi ya wajaba ga shi namiji yayi me hmm? an yi musan ishrataha ya kyautata ainihin wato mu'amala da matarsa ana ganewa wa yusayiraha sannan ya tafi yadda ita ya sawwake mata fima a Lahu. cikin duk abin da Allah ya halatta laha ga ita matar la ma musamman ma idan kanat idan matar da ka auro hadisata sinni tana da sababbin shekaru ko kuwa to sai yi hakuri ba yadda za a yi watakila shekarar ta arba'in ka ji ka wuri yayin a shekara sha shida sha bakwai ka ce wai irin yadda kake da hankali da tunani haka ke so ta tafi shi yasa in budurwa ta za ka yi zauna kai ta bata labari duk girman ka sai ka gama ta ce ka ce wallahi tallahi ko kuwa an fahimta ne to a dinga tausasa ka gane fa in fa ka riga ka aure mace fa duk wani girma da kake ganin kana shi da wani zazzara ido ba ta taso ba ai eh, kwarai kuwa na ji wani ya ce yin yanzu da ka iya tashi ka tuba kayanka a cikin masallacin nan duk wani mutum fa duk sa ba da yadda kake ganin ana yallaɓewa na ana waye-waye haka fa yake tuɓe fa zindir a gaban mata ba wani ya zo ya ta complain akan su ya ta complain ya ta complain sai da ya gaba malamin ya ce mai tashi ya tashi ce cire wannan ka ya cire wannan sai koma daga shi sai gajeren wani sai ci a cire ta sama sai ya cire sai koma daga shi sai ga gajeren wanda sai sun gile ta ya ce a to algafa ta ma alkohol ya ce ni sai sai ya ce to cire sun gile ta sai ya cire sun gile ta sai koma daga shi sai ga gajeren wani inda ga gajeren wannan ya rage Ya aka ce cire wandan ce a ah, alaga wata malin kuma alaga wata malin kuma a yanzu na cire wandan an samu matsala a yi ya ce me yasa ba za ka cire ya ce ai a ce min mahaukaci ne inda cire wandan ya ce to yanzu matar ka kana zuwa mata a surar mahaukaci tana haƙuri da kai kai ba za ka dinga haƙuri da ita ba ko eh? ko ba haka bane to saboda haka hakuri ya kamata a ci a ana gani wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da yace khairukum khairukum li ahli mafi alherin mafi alheri da iyalansa annabi yace wa ana khairukum li ahli ni na fi ku zama maku alheri ga baki da kan iyalana wallahi wani lokaci ana gane mutum mutumin kirki ne dangane da mu'amalarsa da iyalansa a gida duk mutumin da yake da kyakkyawar mu'amala da iyalansa daga gida to a unguwarsu da ƙyar za ka ga ana samun matsala da shi amma duk mutumin da ka ga a gidan shi ba shi da kyakkyawar mu'amala da iyalan to zai wahala ka ga a unguwarsu ma in ba matsala yake da mun mutane shi yasa annabi ya ce wa ana khairukum li ahli kuma wallahi zaka ga akwai mazan da sun ci rututa kwanaki na yi mamaki akwai wani matansa hudu amma haka matar sai daga ciki ta zo take faɗa kuma daga baya na bincika ta tabbatar da haka Dukka matan sun yadda mijinsa mutumin kirki kuma yana da gaskiya kuma yana da amana kuma yana kwatanta adalci ka kaga a ce kana da mata hudu duka sun ittifaqi su maka wannan shaida aiko ba karamin namiji ka kai ba ko an fahimta ai wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi da yace akmalul mu'minina mafi cikar masu imani imanin a wajen imanin ba ahsanuhum khulqan wanda suka fi kowa kyawun ɗabi'a wa khiyarukum mafi alherin ku shine khiyarukum li nisa'ihim zababbun ku a wajen matansu wa qawluhu da fadin annabi da yace la yafruqu mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya mu'mini yar uwarsa in kariha minha khuluqan in yana in tana da wata ɗabi'a da take yi wacce baya so bejin daɗinta to ai radiya min ha'aka tana da wata ɗabi'a mai kyau kuma da yake so ko kuwa ba shi wani ibnu da yake cewa kan min akin mas'udatin akhlaquhu astaytul wadda ya kulkin mutada so da yawan dan uwa na kan kishi saboda wata ɗabi'a da yake da ita mara kyau sannan kuma za ka ga ina son shi saboda wata ɗabi'a da yake da ita mai yake faɗan cewa idza balauta sayfa mahmudan fala tudmuhu yawm in tarahu adab idan ka jarrabu takobi ka tsaugaya wa jini na wuce wanda duk sanda ka daɗa abu da shi sai ya kama yake to fala tudmuhu kada ka zargi takobin yawman wata rana in ta tarahu ba idan ka sara abu ka ga bai kama bai ba ce ke halin sannan yace wa tirfu yajtadul mada wa rubbama anna lima adahu isarun fakaha in garman doki irin na kolo kusasshen nan wanda duk sanda aka yi tsere za ka gashe ke zuwa na ɗaya to wata rana za a iya farawa ka gaba a mayan rabi ya kifi ya faɗi yau da gobe ta halitta na haka yake faɗan cewa mallaka bil muhaddabin nadi alladhi la yajid al-ayru ilayhi muqtada wa kake da shi mutumin kirki a duniya wanda kuskure baya bujuro masa ka safa haka umurin nasi lam tusmi in hada da kamala kamal ba idan ka ce za ka jarraba al'amuran mutane babu wani mutum da za ka same shi wai ya tattaro kamala ya cika kuma ya isa sai yace hasha rasulullahi sayyidul wada sai fa shugaban talakin manzon Allah kada hadal kamala wallahi waqtaba manzon Allah kan ya tattaro kamala kuma ya cika kuma ya isa sallallahu alaihi wasallam an fahimta shi yasa Allah can da yace ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarisu nisaa kaha wala ta'diluhunna litafhabu bi ba'd ma atitumuhunna illa an ya'tina fahishatin wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da su mai kyau Allah ya ce fa in karitum idan kana tare da mace tana maka wasu abubuwa wanda ba ka jin daɗin sai kuma ka kalla ka gani yayin da kake ganin nan akwai wasu matsaloli da ka duba nan jami'i sai ga akwai wasu alheri shi yasa Allah ya ce fa asa an takara shay'an sai da yawa kuma ka iya kyamatar abu amma wa yaji alallahu fi khairan Allah ya kawo alheri mai yawa ya sa a ciki kana zaune tare da mace tana dan baka matsala na a daidai lokacin sai ka duba sai ga kada yara guda tara maza kowanne ya haddace Qur'ani kuma da ta haife su eh akwai alheri a duniya saboda da wannan to wannan shine wa qawluhu da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi khutbati hajjatil wada'i a sa ta hajjin bankwana da yake cewa ala ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya ta alheri dangane da mata wannan kutuba sai fa da annabi yayi ta na ƙarshe ƙarshe wanda daga nan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin kutubar da annabi ya barwa al'ummar duniya maza cewa yake wasu tausu bin a khaira fa innahunna awaru inda domin matan nan amana ne a kanku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku mallaki wani abu akan matan babban da Allah ya ɗauko su ya danƙa a hannunku amana illa an yi asiri bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo da alfasha bayyananniya kana zaune tare da mace tana fita tana mu'amala da wasu mazan wannan alfasha ce bayyananniya to fa fa'alna idan suka aikata haka fahjuruhunna fil madaji to ku kaurace musu a gurin kwanciya amma ba shi bane na farkon ko na farkon shine fa'izuhunna sannan wadribuhunna ku dake su darban gairu mabari dukan da ba zai tayar da jiki ba an gane darban gairu mabari idan kana da ɗalibai mata a islamiyya ai ta iya a cikin ɗaliban matan a islamiyya akwai wacce kake so za ka aure ta idan aka yi laifi ya kake hukunta su gurin duka ai cewa kake kowa ta kawo hannunta kai bulala biyar biyar ko goma goma ai wannan dukan da ake wa ɗalibai mata a islamiyya darban da gairin mu ba da haka wata in ta dawo gida ai ba ma a gane an da ke ta a makaranta ko kuwa to irin wannan dukan amma ba kamar irin wani wani ta dukan mace ta naushi ba kamar yadda muka faɗa dai sai ma ya bismillah sannan ba irin wannan dukan ba fa in atanakum idan mace ta yi maka ba daidai ba ka zaunar da ita kai mata nasiha to fala ta bugu alaihin na sabila kada kuma ka nemo wata hanya ta cin mutuncinta ka ce yar matsiyata yar waye yar waye mafi yawanci za ka ga kaga ana zage-zage tsakanin mace da namiji to mafi yawanci mazan ke fara Shi ne. in ya zage ce ya zage ta wata ranta ce ba dai ni ba wata ran sai dai kai to shi kenan sai aka ce mai da rigima wata ran ala annabi yace ku saurara inna lakum lalle akan ku ala nisaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matan ku wal nisaikum alaikum haqqan matan ku suna da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum amma haƙƙin da kuka da shi akan matanku fala fala yuwaddi anna furushakum man takrahuna kada su dauki shimfidar ku su bayar a zauna ga duk mutumin da kuke yi gurin da kake zaunawa a gidanka to duk matar da ta san cewa wannan ba kwa shiri da shi kar ta ba shi dama ya shigo gidanka ballanta na ma har yanzu inda kake zauna ya zauna wani nisa'ikum ko sannan wala ya azanna fi na kada su yi izini a shigo gidajen ku liman taqrahuna ga wanda kuke ki ala annabi yace wa haqquhunna alaikum ku kuma haƙƙin matan akan ku shine an tusinu ilayhinna ku kyautata musu fi kiswatihinna wajen tufatar da su to tufafin nan kala kala ne akwai na lokacin sanyi akwai na lokacin zafi ko kuwa sannan wata hinna da kuma ciyar da su matan shi ma abincin kala kala ne amma duk da ana nuna lokaci ya yi wani sai ka ga da safi ya bar matar da koko da ya yi gaba ya zo wajen mai shayi ya ce a sa masa indomi da nama a haɗa a juya masa bangonin madara ɗaya ba ka ake ba da kwai. ya ci labin biri ya tashi da rana in za a kawo min abinci namun abincin ya fi yawa ya ga mai kaza a bukici ya kira shi ya siya ya da daddare sai ya dan biya wani restoran ya ci abinci ya dawo kaga ya miƙe wayar rediyon sa yana jin BBC cikin sa kwada da ya kafu amma matar ta san ka kalle ta sai ka ci yar akwai maya. ba ka ji ba to wannan yana daga cikin ababen da ba sa zaunar da zaman lafiya a gidajen duk inda ka ga al'umma ta zauna lafiya tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta asasi na farko da yake zaunar da shi lafiya shine adalci to in shugaba ya tsare adalci a gidansa to sai kaga Allah ya taimake shi gidan an zauna lafiya su ma matan zamu rokan sa ai za ku ji nasa matsalolin ai shi yasa ake so irin wannan karatun matan su musharaka mazan su musharaka dan kowa ya ji tashi matsalar ta aji to daga ina ne za a fara za a fara gyara Allah ta'ala ya shirye da mu da haka za mu tsaya a nan gurin malam Mustapha yana nuna lokaci yana ainihin wato tafiya mutane za su yi hakuri za mu karatun nan a hankali a hankali a hankali ne da haka idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu wata na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya da haka za mu tsaya a nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu